ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا أكرمني وأشعر لتقص جوة رمضان عبر أمن صلى الله عليه وسلم لا لدليل بثلاث مذاكرة وما يوشع من جوة شدة ميلادية كوفي لقوم شاء تقص من هدوء أولا مسلا تينا ومتام البركة جاد الشيخ سلحة السلفي رحمة الله عليه ومن جواسة محاضرة وتتكي تم kuma wadda ta zo haka fata dalilin wannan muhabara shine samun canjin lokacin idi da muka yi alhamdulillah a wannan gari namu na zariya a ƙarƙashin matsalatanmu na ahlus sunna da aka nemi a dawo da lokacin sallah ya koma baya wato a riƙa yi da wuri akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfi bakwai da kwata akwai wanda za a tsaye da karfi bakwai da rabi akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfi takwas an buƙaci cewa limamai da sauran malamai su wayar da kan mutane kuma su tunatar da su cewa wannan ba bakon abu ba ne abinda za a yi jaddada sunna ne abin da ya tabbata ne tun a zamanin annabi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan malamai da suka biyo su a baya wato matsala ce take sananniya a wajen as-salafu salih ridwanullah ta'ala Shi shine sai muka zabi cewa bayan abubuwan da muka gabatar a mimbari ranar juma'a a takaice a baki kuma to ya zama an sanya wannan matsala a cikin rubutu kuma wasu 'yan uwa suka ba da shawarar cewa a zo a karanta ta ga al'umma wannan shine maksudin wannan muhazarar ba wani abu na daban ba kai tsaye an kira abinda za a karanta alƙaunin sadi fi aulawiyyar tafkir bi falatin da hausa magana wacce take ta daidai a game da fifikon gaggauta sallar idi wannan shi ne taken muhazar akwai abubuwan da muhazarar ta tsunsa akwai gabatarwa akwai ne ake nufi da idi akwai hukum salatu da idi wato hukuncin sallar idi akwai mata shuri a salatu da idi yaushe ne aka shar'anta ma musulmai sallar idi a wace shekara sannan akwai waqtu salati al-eid wa ma al-afdal fi lokacin sallar idi kuma wanda lokaci ne yafi cancanta aiwatar da sallar idi sai matsala ta karshe masalihut tadkiri biha fi aslina wa baladina bayan shari'a ta fifita kila a yi da wuri to waɗanda maslahohi ne kuma na rayuwa suke hukunta cewa a gaggauta sallar idin musamman ma a wannan zamanin namu da kuma garinmu a kebe sai kuma kammalawa insha Allah wato alkhatim muna roƙon Allah mana jagoranci abinda mukaddima ta kunsa mun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda malaman hadisi da yawa sun fitar da shi a gaba gaba akwai al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi a cikin sahihinsa da ke cewa bada al-Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a ƙarshen hadisin fatuba da ba. addinin musulunci ya fara a matsayin bako wato abin da ake ganin shi wani sabu abin da ba a saba da shi ba shine gari. wasu ya'udu gariban ta ma bada'a sannan zai dawo kuma ya koma ya zama bako sabo abin da ba a saba da shi ba kamar yadda ya fara shine abin da malaman mu suke cin shi al-gubbatu saniyatu islam wato bakunta ta bi ta musulunci musulunci yana da bakunta biyu akwai al-gubbatul ula akwai al-gubbatul thaniya al-gubbatul ula inda ibtida'ihi wal gubbatul thaniya inda intihadi in musulunci a lokacin da musulunci ya zo ya zo a bako sannan idan ya zo zai kare kuma zai zuwa matsayin bako a duk ne ce alherin Allah ya tabbata ga waɗanda za a ganin su a matsayin baki waɗannan za a ganin su baki annabi sallama an tambaye shi suwaye sai annabi sallama sai ya ce allazina yuhyuna ma mata min sunnati a wata riwaya su ne waɗanda za su riƙa raya abinda ya mutu a cikin sunna abin da aka daina yinsa kuma ya tabbata a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ma al'umma da shi a matsayin tajridi a matsayin sabuntawa a matsayin rayawa bayan ya mutu Ko ana fatan ka zama cikin al'ura ba al’imamu shafi rahmatullahi alaihi yake cewa ta innal gubata la kunu illa ma'a faktil ahli a bakunta ba a kiran ka zama bako ko a ce ka shiga bakunta sai idan ka rasa dangin ko kuma sun yi karanci sai da za a ga ganinka a cikin al'umma kai daban kaci shine sai ce wa zalika ne sibul ma'ruf munkar a lokacin da abu mai kyau zai koma ya zama mara kyau in kai abu mai kyau zai ce kayi mara kyau wal munkaru ma'rufan sannan abu mara kyau kuma sai ya dawo shi mutane suke dauka mai kyau wa tasiru sunnatu bid'atan sunna kuma ta jure ta zama bid'a wal bid'atu sunnatan sannan ita kuma bid'a mutane su tsazzata ita ce sunna fa yuqamu ala ahli sunnati bit wat ta'nif sai zama ahli sunna masu jaddada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rika zargin su a rika sa musu magana a rika sa musu mu'amala ya ci gaba dai da bayani ta shine sai muka faɗi sababin da yasa aka yi rubutun gayi nan an faɗa cewa dalili saboda eh, dawo da sallar idi da aka so a yi a garinmu eh, a yi da sauri a yi da gaggawa bayan cetowar bayan rana ta fito wanda ya haifar da a wasu wurare an yi maganganu da yawa wasu sun aikata wasu abubuwa mabambanta a ciki akwai masu cewa ya za a canza ma mutane abinda suke yi shekaru kusan arba'in da suka wuce an saba karfe tara tara da rabi ake sai da sallar idi ya za a dawo da sandar idi karfe bakwai da fata da sauran irin waɗannan maganganun wasu suna ganin yi da wurin ma akwai tsananta ma mutane a ciki duk an faɗi irin waɗannan maganganun da makamantansu to shi yasa sai muka ga ya kamata a sajjala ko a rubuta wannan rubutun kuma a zo a gabatar da shi ga al'umma muna fatan Allah mana jagoranci a yi hakuri ba zan rika bin harafi bayan harafi ba a wasu wurare sai in ya kama dole saboda yanayin lokaci ba ma san ya zama an takura al'imamu az-zuhri rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa ba tsalin majalisu illa da bi fi gina nasibu majalisi bai taba kawo na ilimi ba face sai shaitan ya samu rabon sa wadda ka baya cikin hikima a tsawaita karatu a rika mutane shi yasa za mu zama wasu abubuwan ba za mu karanta su harfin bi harfin ba tunda akwai abin da aka rubuta hannun mutane sai su koma sai su je sai su dudduba a gida mafhumul me ake nufi da ilimi malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi a cikin littafin ittiba'u sirat al-mustaqim mukhalafatu ashabil jahim yace al-ilmu ismun jami'un yadkhulu yau kullu yawmin aw makanin lahu fihi ittiba'u abinda ake ce mai idi suna ne ga magani da ya tattamo dukkan wata haduwa da mutane suke ko wani wuri da mutane za su hada ana ce masa idi shi yasa annabi sama a hadisin al-imam bukhari ya ce ma sayyidina abubakar ya ababakar inna li kulli qaumin idan wa hada id ya kai abubakar kowace al'umma tana da idin ta mu wannan ne idin annabi sama ya faɗi haka ne a lokacin da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya shigo gidansa ya tarar da wasu ƴan mata ƙawayen nana Aisha radiyallahu anha suna wasannin su suna bubbuga wasu ababen bugawa kamar yadda ake ce musu dinduka suna shakatawa a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ya ce a majami'u shaytan fi baiti rasulillah yanzu tarewoyin shaytan ne za a zo a rika yin su a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama manzon sa ne ce a a tale su ya abubakar inna li kulli qaumin ilan wa hada iduna kowace al'umma tana da idi wannan ne ido saboda ka bar su dan wataya a wannan rana to amma sai muka ce daga cikin abin da ya kamata a kula da shi lallai mu musulmai idinmu yana da wasu keɓance-keɓance da wasu siffofi da ya keɓanta da su idinmu na musulunci ya saba ba dukkan idojin da wasu al'ummatai ke daga ciki mun kawo wasu daga ciki annahu yau musuhurin wa bahjati ranar idinmu rana ce ta farin ciki kuma rana ce ta annashuwa da minna saboda haka ne ma aka halatta a ɗanyi wasa a ciki aftataccen wasa a yi wargi wanda ya zama babu saba mashara a ciki a sanya sababbin kaya ko kuma a sanya aftataccen kaya masu kyau wannan khasisa ce ta farko khasisa ta biyu wato sifa ta biyu da musulun da idin mu yake banta da shi idin mu annahu mutabiqun bil ibada ya takuda da ibada ga farin ciki kuma ga ibada fafihi da'u shukri lillahi ta'ala a cikin akwai bayyana godiya ga Allah shi yasa Allah ya faɗi a sallah karama yace walitukmilu al'iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashku walitukmilu al'idda malaman tafsiri suka ce domin ku cika kwanakin watan Ramadan shine walitukmilu al'iddata walitukabbiru Allah kuma ku girmama Allah akan abin da Allah ya shiryatar da ku na yin azumi da qiyamul laili da itikafi wal'allakum tashkurun kuma in kun yi haka sai ku gode ma Allah ranar Eid kaga ashe Eid mu akwai ibada a ciki akwai godiyar Allah madaukakin sarki sannan a cikin sa akwai azamul ibadati allati hiya salah akwai ibada da tafi kowace girma ita ce sallah idin mu bayan ranar murna ce to sai kuma ya kasance akwai ne akwai sallah a cikin wannan ranar za mu je mu sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam al-Bukhari yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya lalle abinda zamu fara na farko a wannan yinin namu shine ni sallah al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi a cikin Fathul Bari da zo sharhin wannan hadisin sai ya ce. إشعارا بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم annabi sama ya ce ne lallai abin da za mu fara yi a wannan yinin namu yau shine sallah domin ya nuna mana cewa lallai sallah a ranar sallar idi ita ce abin da ya fi muhimmanci a ranar idi kada ka take kai sakaci ya zama baka samu sallah kada idinka a matsayinka na musulmi ya kare a sa tufafi kada idan ka ya kare a kawai cin abinci kada idan ka ya kare a kawai minna da annashuwa shi yasa al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi yake cewa laysa al-eid liman labisa al-jadid walakin al-eid liman ta'atuhu jadid yace idi ba shi bane kawai mutumin da ba idi bai tabbata ga mutumin da ya sa sababbin kaya ba walakin na la'ida liman ta'atuhu tazid sai dai idi na tabbata ne ga wanda da'a shiga Allah ta ka kun ga ashe ranar idi ba kawai ranar munna ba ce rana ce ta ibada annabi ne ce inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an musalliya abu na farko da zamu fara yi a wannan yinin namu shine da sallah وأن ما سواها من الخطبة والنهر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النهر فبطريق التبع دك أبو وندبا سلابا إن أبو سلاني kamar misalin huduba kamar misalin yanka kamar misalin ambatan Allah da sauran ayyuka na da'a ga Allah madaukakin sarki musamman a ranar babbar sallah fa bi tariqi tabi'i to suna bin sallah kaga kada ka take kenan abin da ake nuna maka a ce gashi an wayi gari amma baka je masallacin idi ba ko kuma baka samu sallar ba kai sakaci wa hada alqadru mushtarikun bayna al wannan matsayin da sallah ta samu a ranar idi to fa ba kawai ranar sallah babba bane kawai a'a hadda ranar sallah karama inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya abu na farko da za mu fara yi a wannan yin namu shine mai sallah wannan hadisin ka rika tuno shi a zuciyarka mu rika tuno shi a zuciyarmu a nufin ya faɗe shi inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya zai sa ka ga mahimmancin sallar idi a ce sallar idi ba a bar wasa bace الشيخ مشهور آل سلمان حفظه الله إيه بدأ شما يما يما لمن سنة الماجران الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نقبا قبا أقصر جودا ينا ندران سبيرا سبا يكي تشيوا الناس في فهم العيد سمحاني متعني أجمد فهمت إيه زنك سهلالي سنف لا يفهمون منه إلا بطالته أقيم متعنان دا فهمت سجمد إيدي إتتشي كوي رانا تشيشا kawai zaman gwazai rana ce ta sharholiya shi na ke cima shi na ke cima kawai rana ce ta holewa a kiyin aiki kawai rana ce ta shagari minan الناس فيها نصيبهم من اللهو واللعب والمتعة لطيب الطعام وغصن الثياب ce su kawai abinda suka fahimta ranar mutum ya ɗebi rabansa na wargi da wasa da jin daɗi da morewa ta hanyar tara abinci mai daɗi da kuma sa kyawawan tufafi wa haƙula ikarahun yadda ƙiruna lil'idi ya udduna da hulhudda ta kabla hulurihi da ashur irin waɗannan za ka gansu suna maɗidi shiri ai ta kayan sallah Aita ta tanadin mai za a sha a ce wannan abin shan ai kaza duk ba laifi ba ne amma kada ya zama fahimtar su game da idi تتيا عوانا كوي أسأذين سأساء كايا ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاع سبوته ولا فهمت عشيني شو يقمع سمساء أكشن جوش يوم ده سيش وصنف يفهم في العيد ما هو أزمى من ذلك وأرفع وأجل أما أجيب في قداء الطيوة أن تسوق مصنف جنشي إيدي يدوى كم فهمتك sun fahimci idi fahimta wacce take maɗaukakiya fahimta wacce take mai girma cewa idi ba rana ba ce kawai ta sharholiya mutum ya zo har ya rasa sallah a rana ce ta ibada babban malami al-imam eh, ibn abidin al a cikin littafin sahashiya yake cewa miyar idu bi hada lismi an kira idi da sunan al-idu لأن لله فيه عوائد الإحسان domin Allah yana da wasu abubuwa da suke kokomowa waɗanda suke na kyautatawa da yamma bayansa ai anwa'ul ihsanil a'idatu ala ibadihi fi kulli 'amin Allah a ranar idi yana da wasu nau'ukan kyautatawa da yake mabayinsa da suke kokomowa kowace shekara min halfisu daga ciki akwai karya azumi da cin abinci idan sun gama azumi ba da almanin na ba'ani bayan an hana mu ci abinci na wata ɗaya tur ko kwana talatin cik ko kwana ashirin da tara sannan wa itmanil hajji bi tsawafi ziyara sannan kuma in a babban sallah ce ya zama an gama aikin hajji ta hanyar gama tsawafi na ziyara wa luhumil abahi da kuma cin naman layya wa gairi dalika da makamantan wannan ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحضور غالبا بسبب ذلك sannan an kira idi saboda al'adar ranar idi akwai farin ciki akwai annashuwa akwai nishaɗi, akwai nuna farin ciki dai a mafi rinjayen wanda shine sababin da yasa ake kiran idi da idi shi yasa wani mai hikima yake cewa idun wa idun wa idun sirna mujtami'a wadda alhabibi wa yawmul idi wal ya ce idi na farko da idi na biyu da idi na uku sun zama uku kenan sun haɗe mana wanne da wanne wadda alhabibi ganin fuskan masoyi duk ranar da kai da fuskan masoyinka to ranar idin ka ce wadda alhabibi sannan wa yawmul idi sannan sai kuma ranar idi tamu da muka saba da ita karama da babba sannan wani juma'a sannan ita ma juma'a ranar idi shi yasa malaman mu suke ce mata al'idul usbu'i wato idi na sati sati to sai muka ce mulakhasul qawli inna al yau mu ibadatin murtabitatin bil fardhi was suruj wa shukr ita dai ranar idi wata rana ce ta ibada wacce ta cakuɗa da farin ciki da annashuwa da godiya ga Allah falasu fihi ibada abu na farko da ya kamata muka hita ba wai farin cikin ba ibada wal farhu far'un min shi ko farin ciki reshe ne daga ibada reshe asali ranar idi rana ce ta ibada shi ya sa annabi sama ya hana mu mai koyi da wasu a idi inna bi kulli ƙaunin idan wa hada domin a nuna mana cewa wata rana ce ta ibada sannan kuma malamai suka tabbatar da ba a ƙirƙirar wata rana a idi har yanzu Najeriya ina jin jiya aka samar da wata sabuwar rana wadda za a riƙa hutu a cikinta shugaban ƙasa ya tabbatar da ita ita ce ranar sha biyu ga watan yuni saboda abiola ya ci zaɓe a zamanin baban gida aka soke zaɓa to shine yanzu aka zo aka ba shi bayan ya mutu aka sa sunan shi a cikin shugabannin ƙasa wanda sun taɓa yin shugabannin ƙasa aka ba shi taken da baka isa ka same shi ba sai in kai shugaban ƙasa ne ko gcfr gcfr ba wanda yake samun wannan matsayin ya taɓa yin shugaban ƙasa sannan kuma daga baki ranar ta zama ranar hutu a ƙasa to a musulunci ba wannan in musulunci ne shi ba wanda ya isa ya mashi wannan amma abubuwan su ne na duniya suke yi amma a addini wani ba zai zo ya ce ya yi hari. ya gano wai wata rana yanzu ita ma a mai da ita ta zama ranar idi ba a a idi ce da sun ce da nassi nassi da ya zo ya ce ranar idi ce to daga nan sai a ce idi idi mun gano wannan a matsayin ibada ce to me hukuncin sallar idi اختلف العلماء في حكمها على أقوال كثيرة ملخصها ما يأتي بعد ما مسلمي سابعني أكمل hukuncin ranar sallar Idi, halartar sallar Idi. sun faɗi maganganu da yawa amma za mu iya dunkula maganganun zuwa maganganu uku alƙaunul awwal ne sunnatu mu'akkadatun aw wajiba wasu malamai suka ce sallar idi sunna ce wajiba ko sunna mu'akkada a ilahin malaman usulin fiqh suna da tattaunawa shin akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa sunna wajiba da sunna mu'akkada ko abu ɗaya wannan ya bambanta ne daga mazhabobi wa huwa qaulul jumhuri min al shafi'iyya wannan batun mafi yawancin malaman malikiyya kenan da shafi'iyya akan cewa sallar idi suna ce wajiba malaman malikiyya musamman malaman usulin sukan bambanta sunna muakkada da sunna mustahabba idan sun ce sunna muakkada a sallah misali ita ce sunnar da ka sai kai kabli amma idan sun ce sunna mustahabba wadda an ka barta babu kabli a kanka mun gane to suka ce sunna ce mu'akkada su kuma malaman shafi'iyya ce suka yi amfani da ilahin sunna wajiba amma duk kusan abu ɗaya suke nufi al-imam al-qadi abdul wahhab al-baghdadi a cikin littafin sa al-talqin fi fiqh al-maliki yake cewa wa salatu al-idain sunnatun wajibatun sallar idi sunna ce wajiba ka gani badruddin shi a shafi'i a cikin littafinsa abinda da adibat ala taurin minhaj yake cewa qalal istakhari hiya fardu kifayatin lishi'an wal asahu annaha sunnatu yace wani malami daga cikin malaman shafi'iyya da ake ci masa al-istakhari ya ce sallar idi farilla ce amma ta kifaya me farilla ta kifaya abinda in aka samu wasu sun yi to wajibcin ya faɗi akan sauran ba sai sun yi ba kamar sallar gawa yanzu da za a ce ga wani musulmi ya mutu a cikin jikun misali sai a ce ga gawar shi nan aje ta an kasa masa sallah to kullu na asibu dukkanin mu za da kuma matsayin masu saba ba Allah amma idan aka samu wani adadi ya tashi ya je masa sallah to shi kenan sauran mu ba sai mun yi ba iyaka ba mu da lada to shi wannan al-istakhari din sai ya ce sallar idi sunna ce abin nan farilla ce ta kifaya amma sai azzarta shi sai masa istidraki sai ce wal asafu annaha sunnatu abin da ya fi inganci sunna ce wajiba kun ga abin da suke وهجة أهل هذا القول هي قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده hujjar suka ce da ba kawai ya zo ya tambaya a game da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ce salloli guda biyar ne Allah ya farlanta maka har ba kauyen ya tambaya ya ce hal alayya ghayruha ya ma'aikin Allah bayan su akwai wani a kaina akwai wata maza sama ce illa an tattawwa sai dai idan ka zaɓi kai na fila to sai suka ce wannan ita ce hujjarsu akan cewa sandar idi ba wajiba ba ce a a sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi idan mutum ya yi da yana da lada idan bai yi ta ba kuma ba za a ce ga zunubinsa a wajen Allah ba hujja suke alƙawlu sami magana ta biyu biya farzun alal kifaya suka ce farilla ce ta kifaya kuma kamar magana wancan al da. وهو قول بعض الأحناف ورواية, ورواية عن أحمد والإستخري الشافي الذي تقدم في قول الزكتش إن من لغزا مجع ولا مغانا مغانا أحناف معلما مذهب حنفية سنسكي وسودك جتنس domin sun saba ma malaminsu al'imamu abu hanifa wanda za mu ga me ra'ayinsa sannan an zuwaito daga al'imamu ahmad al'imamu ahmad malami ne da ke da almajirai da yawa ku an samu riwaya akan samu magana ɗaya matsala ɗaya sai a samu al'imamu ahmad ya maganganu da yawa an riwaya daga wajensa misali ɗansa abdullahi na iya riwaya a wajensa yana da masa'i ɗinsa صالح ابن أحمد بن حنبل yana da masailu Ahmad ibn Hanbal sannan kuma wasu almajiran su ma suna da masai da suka ruwaito daga wajensa to an ruwaito al'imamu ahmad ya taɓa ba da fatawa a kan cewa sallar idi abin da hukuncinta shi ne farko kifaya sannan al'istakari da aka gabatar da shi a lokacin da ajarka shi ke magana a cikin littafin su addibat kun ga magana ta jiki magana ta uku hiya wajibatun alal a'ayani suka ce wajiba ce akan kowa duk mutumin da yake mukallafi wajibi ne ya tafi ya je sallar idi wa huwa qawlu abi hanifata wannan ita ce magana al-imam abu hanifa wa ahad an ahmad ibn hanbal sannan kuma kauli ne ɗaya daga cikin akwal da aka samu guda biyu na al'imamu Ahmad bin Hanbal kun ga kamar yadda muka gabatar a can yana da ra'ayi da aka ruwaito cewa abin nan fardu kifaya ce ko to an kuma ruwaito daga al'imamu Ahmad bin Hanbal har a yau yana cewa farilla ce akan kowa qala al-kashani hanafi babban malami al'imamun tashani rahmatullahi alaihi eh, wannan babban malami ne ɗaya daga cin manya-manyan malaman ahna ɗaya daga cin malamin sa al'imamun rafi ya tafi neman ƙasa shi alkashani ya ce masa ya ce na son ƙasa sai ta ce ba zan aure ka ba sai kamun abu ɗaya sai ta ce mata mai gide su ta ce sharhin littafin babana sannan sai in aure ka to shi ne sai zo ya rubuta littafinsa a matsayin sharhin littafin babanta ba da'i fana'i shi ne malamai suke cewa ta zawwajar nadahu wa sharha kitabin ya auri ɗansa kuma ya sharhin littafin a wannan sadakin yana da wahala inda ma da za a dawo da irin shi yanzu zai yi daɗi ko? Eh? zai taimaka sosai <laughs> to shi na limamul tashani yake cewa wasu sahihu annaha wajibatu bayan ya kawo maganganun wasu malamai sai ce sahihiyar magana tallar idi wajiba ce wa hada qawlu ashabina yace wannan ita ce maganar mutanenmu mutanen su suwa ahna wato ɗan mazhabin hanafiya الإمام الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي شيما سيكاو أسلتاف المغني يكي شيوا وقال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يكي هي واجبة على الأعيان واجبات أكن قوة وليست فرضا لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة da mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila suna da bambanci tsakanin abin da suke ce ma a usulinsu da kuma wajibi a mazhabin ahna in sun ce abu farilla ne a ɗaya daga cikin akwal ɗinsu abu ƙau'un an ce abu farilla ne shine abin da aka same shi a ƙur'ani. amma wajibi abin da ya tabbata a sunna mun ji ƙauli na farko suka ce in sun ce farilla a usulinsu to sai abin da ƙur'ani ne ya umarni da shi amma abin da sunna ta umarni da shi sai a ce masa wajibi to ne abin da yake nufi a nan su ma wasu daga cikin hanabila suna da wannan fahimta cewa abin da ba a kur'ani aka samo shi ba ƙarara to sukan kira shi da wajibi abin da kuma aka samo shi a cikin alƙur'ani ƙarara shi kuma suna ce mishi farilla to shine yake nufi a nan kaga sallar juma'a ya ɓaro ɓaro aka ambace ta a cikin alƙur'ani يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت wannan malaman usul suke suna ce masa mansuki gashi an faɗi sunan juma'a kuma aka ce nudiya kuma aka ce lissalati ya aka ce min yaumi aljumu'ati ya aka kuma ce fas'au ila dhikrillah ko amma sallar idi ita bata zo karara a cikin alqur'ani ba to shi yasa sai suka ce wajiba shi yasa ne yake cewa walaysat fardan ce ba bata zama kamar farilla kamar juma'a ba saboda juma'a qur'ani ya tabbatar da ita ita kuma idi an same ta ne a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sarahatan duk da akwai mafhumun nassi a cikin alqur'ani kamar yadda muka ambata wani tukmilu al'iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun malamai suka ce fahwan nassi ne nan da ke ishara zuwa ga ne sallar idi karama mun gane fadakarwa sai muka ce ahnafi tafriqun bainal fardhi wal wajib akwai wawu wal wajib ahnaf da hanabila suna da bambancin da suke da shi a tsakanin mai suke ce mafarilla da kuma wajibi kamar yadda muka gabatar sai muka ce yurajo da ta fi kutubi usulul fiqh a koma littafin usulul fiqh za a ga yadda suke bambanta tsakanin abin da suke ce ma al da kuma abin da suke ce ma al-wajib sai muka ce wasu dalla ashabu hadal a bi adillati masu wannan bacin na uku masu cewa sallar idi wajiba ce akan kowa sun kafa hujja daga ciki suka ce fadin Allah madaukakin sarki da yace fasalli li rabbika wanhar faqad qila al-amru huna bi salati al-eid kuma ne da ake nan fasalli wasu suka ce ai sallar da ake nufi sallar idi ce wal asl fil amri wujub suka ce asalin umarni da za a samu ko a Qur'ani ko a hadisi ko ana daukar sa a matsayin wajibi ne a wurin malamai da yawa wa qalladan aktari lil wujubi wa qila lil wujubi amru rabbi wa amru man abtalahu lin nudud in ja imam shafi'i akwai wannan tsafani dalilin su nabi suka ce amrun nabi sallallahu alaihi sallam an a an na laha man za Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya mata su fita yace mata su fita sallar idi hadisin na nan mu'aqiyyat al-ansariya wanda muttafaqun alayhi ne yana cikin bukhari yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata su fita idi hatta amara al-fayyaba har sai da manzo sallallahu yace masu haila ma a lokacin su fita wa sannan da budurwai waɗanda suka girma har an musu dakin su ba su kwana a dakin uwayensu su ma aka ce su fita an ya hujina ya shahadna alkhaira a da'awata muslimin domin su je su ga alkhairi kuma su halarci addu'ar da musulmai za su su kuma masu haiba su koma gefe ba za su sallah ba amma ana addu'a su ce amin in ana kabbar bari suna su kabbar bari sallar juma'a ko hadisai da yawa sun zo suna cewa mata ba wajiba ba bace a wajen su kaga wannan na nuna maka ashe sallar idi wajiba ce in har za a ce mata su je kuma suna haila ma ka kalli girman abin suna haila amma su je kai har manzan da ta salma wata mata ta ce masa ihdana la tajidu dilbaban talbasu ya ma'aikin Allah wata mu ba ta da hijabin da za ta sa maza sani ce litul bisha uktuha min dilbabiha ta je ɗan uwarta ta ara mata hijab ta sa ya halatta ranar sallar idi a aran hijab ba ki da hijabin da za zaki sa sai ki ara ki je idi saboda wannan alkhairi yashhadna alkhaira wa da'watul muslimina kaga wannan yana da muhimmanci na uku ajabu an hujjati ashabul qawli al sun ba da amsa a game da hujjar da masu batun farko suka yi da cewa bi annal maqsuda bis salawati khamsi da annabi yace khamsu salawatin katabahunna Allah salloli biyar da Allah ya farlanta sai suka ce ai annabi sama yana nufin al-yawmiyya ne sallolin yau da kullun da ake wa anna salatul ni laysat yawmiyatan ita ko sallar idi ba ta cikin wanda ake yin ta kullum kullum fa kanat makhsusatan min tilka al khams sai zama an keɓe ta ba ta cikin waɗancan guda biyar din ba ta cikin waɗancan guda biyar din mun gane so da da aka ce al yawmiya kai da aka ce a salawat a khamsu salawati ko ba a nufin haddasan da ana nufin Kallolin yau da gobe su ne Allah ya wajabta su hujjarsu ta hudu suka ce annahalin shahirin islami lallai sallar idi tana ɗaya daga cikin alamomin da ake gane musulunci idan kana son ka gane ƙarfin musulunci to ka fito ranar idi idan akwai mai jin zai da da musulmai to ya fito ranar idi ya ga yadda musulmai suke farin tsango ka ce wai duk waɗannan dama suna da gidaje a nan garin suke kuma ana zuwa dan an jima za ka rasa kowa ko ya tafi gidansa amma an haɗu a idi kowane masallacin ya tafa ko shi ne sai suke cewa falauka kana sunnata!' da sunna ce fa rubba majtama'an nasu ala tarkiha to da zai zama mutane ga baki za su yi ittifaqi su in kenan fa yakutu kuma huwa min sha'a'ir sai ya zama abin da yake alama sai ta musulunci an rata shi fakanat wajibatan to anan ta zama wajiba kenan siyanatan lima huwa min sha'air islam an al-fawj saboda a tsara abinda alama ce shi ta musulunci ka a rasa shi wannan maganar al-imam al-kashani yayi ta cikin baza'il sana'i na biyar dalilin su na biyar مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهري suka ce a ka'ida ta أصول الفقه a ga zan Allah sama ya nace wani abu yi ta yi halifofin sama da suka zo suka ci gaba da yi to wannan yana nuna cewa wannan abun wajibi ne wa kad wazabu alaiha kuma da annabi sama da sahabbansa sun ta yi ko akwai shekarar da manzon sama bai ya idi ba akwai shekara cikin shekaru biyu da sai na bakare da ya idi ba akwai shekarar da na Umar bai yi idi ba a cikin shekaru goman sa da yayi akwai shekarar da na Uthman bai yi idi ba a cikin shekarun sa da yayi shekara 12 hatta shekarar da aka kashe shi shekara ce ta aikin haji babu riwaya ta tabbatar da cewa na Uthman bai je idi ba domin kila hatsaniyar ta tashi ne bayan an gama sallar idi malaman tarihi ba su goyi ko cewa sun hana shi sallar idi ba sun dai hana shi fito juma'a sun hana shi ruwan sha sun hana mutane su kai masa ɗauki waɗannan 'yan tawayen da suka kashe shi shekaru hudu da sagiduna abubakar ali yayi da rajin ba ka da tarihin da ya tabbatar da cewa akwai shekarar da sai na ali kawai ya fitowa a yi kaga wannan da yana nuna cewa wajiba ce to a tarji me ake rinjayarwa yabdu annal alqawl alladhi yatarajjabu min hadhihi alaqwali huwa alqawl bi wujubiha zai bayyana a gare mu kenan magana da tafirin jayi ita ce magana ta cewa sallar idi wajiba ce au fardiyatiha ko kuma a ce farilla ce ala annahu la farqa bayna al-mustalahayn wal duk da cewa babu bambanci tsakanin mustalahin al da mustalahin al-wujub وذلك الأدلة السبعة التي سبق ذكرها من رجال دوانا من يسبب دوانا gabata الدليل وذلك يبدأ تقجبات الفهول المستنتجة من الترجيح وميزان يفتر واحد na hukunce-hukuncen fiƙihu daga wannan tarjihin da muka yi na farko la ya juzu ta sahu da salatin idaini alfitri wa duha baya halatta ai sakaci da sallar idi ta karama ko ta babba fadlan min tarkiha balle a ce har abadda biduni udrin ba tare da udiri ba in أن كل taraka تركها فقد ترك واجبا شرعيا يخشى an نعاقب عليه domin duk wanda ya barta ana jin masa tsoron ya kasance ya bar wata farilla ta shari'a ana jin tsoron Allah ya masa azaba akan wannan farillar da ya bari hukunci na farko hukunci na biyu idan tarkaha ahlu baladi idan wasu mutane kawai haka nan sai suka ce ba za su san laifi ba haka dan kawai ba su ba su dada yuqatiluhum fa inna al-imama yuqatiluhum to wajibi ne shugaban kasa ya yake su لأنهم تركوا واجبا من واجبات الشرع وشعيرة عظيمة من شعائره domin sun bar wani wajibi da kuma wata alama babba daga cikin alamomin da ake gane musulunci wannan hukunci na biyu ke hukunci na uku anna man fatatu ya qadiha kama akhraja Abdul Razzaq as-Sanani an ma'mar an da taqala duk mutumin da bai samu sallar idi ba to ya rama ko ya rama a gida ko ya rama a masallacin idi kamar yadda riwaya ta tabbata a cikin al-musannaf na Abdul Razzaq sanani riwaya daga malamin sa Ma'mar al-Yamani shi kuma yin riwaya daga Qatada ibn Bi'amah as-Sadusi rahmatullahi alayhi babban tabi'i ya bada fatawa yake cewa man fatat as-salatu yawm al-fitr duk mutumin da sallar idi ta kubuce masa bai yi ba a ranar sallah karama salla kama yusalli yusalli imam to yayi yadda liman yake Ƙala ma'mar sai al bayan ya kawo wannan riwaya daga malamin sa qatada sai ya ta'aliki sai ya ce in fatar insanan al-khutbatu aw as-salatu yau fikrin aw adha idan ba baka samu ba ko baka samu sallah ba a ƙaramar sallah ko a babba sun mahazara ba da zalika fa innahu yusalli rak'atayn sai ka zo masallaci an gama sallah an gama kutuba sai yi raka'a biyu kamar yadda ake yi shi ya sa ma ake siffanta mana in an tashi karantarwa duk da kai ba liman ba ne amma sai a koya maka watakila da'ifa musiba ta afka maka baka samu sallar ba to sai ka yi ta yadda aka karantar da shi hukunci na hudu da za a iya fitarwa sakamakon wancan tarzihin da aka yi idan kanat wajibatan idan sallar idi ta zama wajiba fala budda an yakuna laha waqtun shar'iyyun muhaddad to dole ta zama tana da lokaci na shari'a da ta iyakance shari'a ta iyakance mata kama kana misa'il salawati wajibati kamar yadda sauran sauran salloli na wajibi suke da lokuta ita ma dole ta zama tana da lokaci to mata shuri'at salatu da idai yaushe aka fara yin sallar shuri'at salatu da idai fi sanatil ula a shekara ta farko aka farlanta sallar idi min al-hijra bayan hijra kamar yadda al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin Anas radiyallahu anhu yace kana li ahli jahiliyyati yawmani mutanen jahiliya mutanen da suka rayu kafin aiko ma'aiki sallallahu alaihi sallam suna da wasu kwanaki guda biyu fi kulli sanatin a kowace shekara na fihi ma da suke wasanni su more a cikin su falamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam madinata a shekarar da manzo Allah sama yazo madina qala fi yace kana lakum yawman na fihi ma kun kasance da kuna da wasu kwanaki guda biyu kafin a aiko ni da kuke wasa a ciki wa kad abdalakum Allah bihi ma khayran min daga yau Allah ya canza muku waɗanda suka fi su ne wa yawmal fitri wa yawmal adha ranar sallah karama da ranar sallah قال العلامة ابن رجب الحنبلي العلامة ابن رجب yake cewa fa ubdila hadhihi al ummatu sai aka canza ma wannan al'umma بيومي اللعب واللهو يومي الشكر والذكر والمغفرة والعفو sai ya zama an canza mata an ƙwace ranakun wasa da wani aka bata kwanaki waɗanda suke na gode ma Allah da ambatan Allah da neman gafara Allah da kuma neman yafiyar Allah to me me sakamako me sakamakon da zamu samu na gano wannan tarihi يستنبط من هذا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في حياته 20 عيدا ما بين فطر وأضحى زامن إيه شيء واكيدا النبي صلى الله عليه وسلم يا هل تسلم إيدي أي أي أي أي أغالي وسعى عشرين أكان من أكان سلى كروا سلى بابا ولم يروى أنه تخلف عن واحد من حاقة باب رواية تتبتع شيء النبي يكفتوا واي إيدي فوق على wa haza yi an cidu a hawa wuzu ba wannan na karfafa cewa ashe tana da mahimmanci kuma wajibaci. ce kuma a ladari ta kulafa fa’uhun Rashiduna duna fasaru a namin wani sai halifofinsa shiryayyu suka tafi a kan wannan da nasa ba su canza ba su ma suka ci gaba da yin sallar idi a kowace shekara to a nan ne muka zo wakasu salatin idi wa mahu al-abdul fi yaushe ya kamata a yi sallar idi kuma wani lokacin ne ya ce wani lokaci ake idi sannan kuma wani lokaci ce kun ga matsaloli biyu lokacin yi in kai kayi a matsayin halas amma a cikin lokacin halas nan wanne ya fi sallah asuba tana farawa tun daga ketowa alfijir na gaskiya har zuwa lokacin da rana za ta fito amma wani lokaci yake kaga akwai ko shi ya sa malamanmu na su suke da lokuta kala biyu na sallah akwai waqtul adai akwai waqtul qada'i waqtul adai lokacin da Allah ta'ala ya nemi ai sallah waqtul qada'i lokacin da idan mutum bai yi a wancan lokacin da Allah ya ce ayi ba to ana daukar ramawa yake shi kuma waqtul ada'in sai suka kasa shi gida biyu suka ce akwai waqtul ada'il muktaru akwai waqtul ada'il daruri akwai lokacin yin sallah wanda Allah ya ce ayi sai suka kira shi da al-muqtaru zababbi sannan sai suka ce lokaci na biyu a cikin waqtul ada shi kuma shine ad-daruri lokacin da sai lalura ce za a tsinke ka kai sallah a wannan lokacin kaga ko wanka koma ka'ida na cewa az-zarurat tudhihul mahzurat lalura ke sa abin da yake haram ya zama halal to kai gashi yanzu ka zama cikin zarura kaga ba kai fatan haka ba to ita ma sallar idi tana da irin waɗannan kuna wasanna ila lubbi mawdu'ina wa asli niqashina wa riha dawlina وهو الحديث عن Islamiyya, yanzu ne muka الإسلامية ينزل batu akan abin da yasa aka yi ربوتك وسنذكر أقوال الفقهاء في ذلك ثم نرجح ما أثبتته الأدلة الصحيحة زام بشا أبن ما لمن ان أنبت ما لمن فيه مبنبنت سننسي مرين جايد أبن دليلي إن كنت تسك تبتا قولي نفرقوا عن ناسا أروي تولى عن إمام ناسا كمن يدى الإمام أبو بكر ابن علي شيبة رحمة الله عليه يروي تولى المصنف ناسا يتي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي الصبح في مسجد رسول الله sallallahu alaihi abdullahi dan umar idan ana maganar bin sunna a cikin sahabbai ka kawo abdullahi bin umar to sai a shafa a tashi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yana da wata dabi'a duk abin da ya gama manzo Allah sama yayi sai yayi hadda abin da annabi sallallahu alaihi ya yi shi a matsayin kawai aribi ko tsari abinda kuke ce mishi kawai sidan kawai manzon sama bujiru waye abin sai ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa hanya ga titi nan nan sai ya zama sai ice ya fado sai ya tsara wannan titin sai ma ma'aikin sallallahu sama sai ya zagaya sai ya bi ta baya abdullahi ibn umar in ya zo wucewa ta hanyar an cire bishiya ba ta ba wannan ice sai ya bi wannan hanya su suka ce me yasa kake haka sai ya ce annabi sama daga yayi in ana magana bin sunna ka samu abdullahi bin umar to kawai shi to ya kasance yana halartar sallah a asubahi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi sallam, thumma yabdu kama huwa Ilal musalla daga masallacin idi kai tsaye daga masallacin manzana su sallama in ya halarci sallah asuba kawai sai wuce yi. kama huwa kaman yadda yake sai amma yi wankansa ya ci kwalliyarsa ya sa sababbin kayansa shi kenan in karamar sallah ce sai ka kaddara cewa zai samu dabinan da zai ci a bakin masallacin manzo Allah sallama daga nan kawai sai ya wuce tafi masallacin yudi ba zai koma gida ba saboda me saboda kada ya lati wannan isnadin sa sahihi Abdurrahman ibn Harmala yace annahu kana yansariku ma'a Sa'id ibn al-Musayyib almajirin al-Imam Sa'id ibn musayyib a sayin musayyar ɗaya daga cikin manya-manyan alfukaha usaba'atu fil madina malamai na tabi'ai guda bakwai wanda aka cira musu tuta a game da abin da ya shafi fikihun musulunci da ciro shi a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa da kuma qur'ani sayyid musayyar wanda ake masu ce masa akhirin mutaqaddimin ko to to almajirin sa abdurrahman ibn harmala yake cewa ya kasance min as ya kasance tare da sa'id ibn cewa yanzu ma sa'id ibn suna tafiya tare da sa'id ibn min daga sallar asuba hina yusallimu al imamu da liman ya sallama sallar asubahi fi yawmi idin a wata ranar idi hatta ya atiya musalla inda dari kathir ibn ta yadda yajlis inda al-misra'ain sai ya tafi masallacin idi a wajen gidan da gidan wani da ake ce masa kafi rubnu fal sai je zauna a bakin wasu dangara kofa guda biyu sai je zauna a wajen yana jiran liman ya zo domin a yi sallar shi ma wannan asarin al-imam ibn abi ya rubuto shi a cikin al-musannaf ɗinsa da isnadi sahih daga ata ibn sa'id yace sallaitul al-fajr fi hada al-masjid fi yawm fitri ya ce na yi sallar idi sallar asuba kai abuwan a wannan masallacin a wata rana ta ƙaramar sallah fa'iza abu abdurrahmani wa abdullahi bin ma'aƙilai sai ga abu abdurrahmani shi ne wa abdullahi bin masud shi ne abu abdurrahman da kuma abdullahi bin ma falamma ƙazayar salata lokacin da suka gama sallar kharaja sai suka fita wa kharajtu ma'ahuma ila al-jabbanati sai kawai sai muka tafi filin idi al'imam ya kutu alhamawi a cikin littafin samun jabal buldan ya ce da ake ce ma aljabbala shine a sahara wato fili fili da yake kawai katon fili kamar ka ce bayan gari kaga yin da ake ke kenan aiko magana ta hudu daga misham ibn urwa ya ruwaito yake cewa shi urwa babansa uwatu shi ma yana daga cikin alfuqaha sab'a tabi'ai guda bakwai na Madina manya manyan malaman fiqh to ya kasance la ya ati ida hatta ta ash-shams baya zuwa idi har sai rana ta taga ta kai sama shi ma Imam Abdul Razzaq ya goyi kai Abdul Al-Imam Ibn Shayba cikin al-Musannaf Al-Imam Shafi'i yace a cikin al-Ummu wa in ghadal imamu idan liman ya tafi da sassafe ta hina yusalli subha da ya salla asuba wa ba da tulu'i shamsi ya rana na fitowa da zarar rana ta fito sai ya salla lam to ba zai rama ba walau salla qabla shamsi ada amma da zai yi sallar kafin rana ta fito a ada to ya rama ya li'annahu salla qabla waqti al-eid domin ya salla kafin lokacin sallar eid kaga ya ce walau salla qabla walau a shamsi ada da zai ta da sallah kafin rana ta fito to sai an sabuwar sallar yi amma sai ya ce in ko rana ta fito kuma liman ya fita tun asuba to ba ko yanzu limamu shafi a cikin al'ummu kafin nan ya ce yagdo ila al'adha qadra ma yuwafi musalla mutum ya fita sallar idi sallar salla babba da asuba gwaggwadon yadda lokaci zai ba shi har ya kai masallacin idi kila tabruzu shamsu a lokacin da rana take fitowa wa hada a'jalu ma yaqdiru alayhi wannan shine lokaci mafi gaggawa da mutum zai zama yana da ikon ya tafi wa yu'akhiru al-ghuduwa ila al-fitr amma idan sallah karama ce to jinkirta an zalika qalilan ghayra kathirin amma dan kadan ba kuma a tsawaita da yawa qalilan ghayra kathiri dan kadan za a jinkirta tsakanin sallar sallah babba da sallah karama wato sallah babba in ja imamu shafi an fi son a fita da wuri za mu za mu ji wannan batun a gaba sallah karama kuma in ji al Shafi ana son a ɗan jinkirta kaɗan daga yadda aka yi sallah babba wannan duk batun yana cin al'ummu na al-imamu ya الإمام a الحنفي يافد cewa بداية الصناعي كتوى وأما بيان وقت amma game da lokacin bayani game da lokacin sallar idi faqad zakara al-kahfi babban malamin fikhun hanafiya al-kahfi ya ambata waqtin salatul idi hina tabyadu ash-shams a lokacin da rana take yin fari ila an tazula lokacin ta na kawaita har lokacin zawayi wato lokacin azhar لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين annabi sallama an ko yana yin sallar idi gwaggwadan wato mashi goran mashi goran mashi ɗaya ko biyu za mu ji fassara da imam ibn abidin alhanafi zai ma wanda gumfin ko umhanida mulahaza ga tsohaci قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بضم هذا حديثي وانت حديث كنت شماء الكاشانية شهوية ɗaliban hadisi sun san aka faɗi hadisi aka ce ruwa ne ke nufi yana nufa akwai damuwa ko ba tabbas to sai ibn hajar sai ya ce lam ajid hadal hadisi zai ce lam ajid ya ce ban samu wannan hadisin ba ibn hajar ya ce bai samu hadisi ba ka gaya da damuwa ya faɗa ka cikin littafin sa jiraya fi takhrij ahadith al-hidayah littafi ne na takhrijin hadisan littafin fiqh na mazhabin hanafiya وذكره الألباني في الإرواع ما الألباني ما يعمل وانا حديث رأسين إرواع الغليل فقال في قمات التلخيص لحق يذو أكين تلخيص الحديث لابن حجر لكن المع... لكن المعلي هذا سيدي والمرض رواية لأكي عن المعلي التنسى اتفق النقاد على تقديمه مع hadisi حديثي قبل sun ce makaryaci ne shi kama kala alhafiz fi taqrib kama ibn hajar ya fayya cin taqribu tahdi cewa hadisin ya tashi aiki so daga cewa manzon sama yana yi ala qadri umhin aw rumhaini hadisi ne da bai inganta ba duk da ya kasance mashhuran ala alqilati fuqaha malaman fiqh suna yawan ambatansa kalla ma ka duba wani littafi na fiqh na kowace mazhaba daga cikin mazahib da ake bi face sai ka sun kun kawo wannan hadisin a matsayin hujja sai dai kashi hadisi ne kuma da bai inganta akwai yin wannan da yawa a cikin littafin fiki kamar hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn hadisi ne mashhuri ala al-sinat al-fuqaha amma la yasih qala ibn قدامة المقدسي شي كما ابن قدامة المغني يتي يستحب التبكير إلى الإيد عن سوء جدو تفكا سلة الإيد باين بعد صلاة الصبح أنا قم سلة أتبع إلا الإمام سيدي الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة شي لمن أنسو يجنك ارتاح اللوكة الصلاة بعد شي لمن دول الشيسيات كده أسبابا نتفع الإمام الخليل خليل بن إسحاق إيه للتاب مختصر مختصر أبوة فيارو أبوة متوى صوره haka ake faɗa mana ko a daure in ka je za ka fara mutu da siya ce abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoro wato da shi za ka tsufa baka gama shi ba sannan kuma ka mutu bayan ka tsufa baka gama shi ba ana nufin wai baka gama karanta shi a gaban malami ba a'a duk lokacin da za a karanta saboda yadda alghaz zaurantansa ya yawa to sai kaga an fito da wani abu a ciki wanda kai da ta baka gano ba hadiri da isaku ce malam abubakar bin Allah ya gafarta masa ya masa yabo yace malamai guda biyu sun tsamar da Afirka daga jahilci ya ce malami na farko shi ne malam mai risala ibn azizai da ɗan ƙasar kairawa kairawan na zai na na na na na na na na sannan sai khalil da ishaku shi kuma dan masa masa ya firkici to waɗannan malamai guda biyu sun taimaka a wajen fahimtar da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi a Afirka ko yake cewa sunna idin a ne an sunanta raka'o'i guda biyu don idi lima amuri da juma'a ga wanda aka umarce shi je ya juma'a min hillin nafilati lizawai daga lokacin da ya halatta a yi nafila har zuwa lokacin da rana za ta yi zawari wato lokacin azahar wato alkhalil nan rahmatullahi alayhi, yana nuna mana lokacin sallar idi daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana ta zawali duk sunan shi ne lokacin sallar idi babban malamin malikiya a sheikh illish a cikin sharginsa milahul jari da ya ma yana cikin shagohan mustasa masu kyau ya rasu cikin karni na goma sha uku so daga tsiranmu da shi karni ɗaya ne da wasu shekaru ba yi da nisa da mu cancanta shi illish to a ciki yake cewa hada bayanin lil waqti alladhi la karahata fihi nan khalil yana nuna mana lokacin sallar idi wanda babu karhanci a cikinsa sannan ne wa waqtu sihhatiha bi tamam tulu'i shamsi ka gairiha min an-nawafil lokacin sallar idi shine lokacin lokacin da ya a ai sallar idi shine lokacin da rana ta gama fitowa kamar dai watanta daga cikin sallolin nafila fa in fulliyat aqiba tulu'i idan daga rana ta fito kawai sai aka tada sandar idi aka yi wa kabla al-irtifa'i kafin rana ta dago ta zo sama sosai sahat ma al ya ce a malikiyanci ya inganta amma ba su dai yi haka ba in ji illish sai ya sake cewa shi illish yu'ayyiduhu qawlu ibn bashir magana da ke karfafa wannan magana ita ce maganar babban malamin ibn bashir al-maliki da yace al-mustahabbu an yusabi salati idza tala'at ash-shamsi wal mutalabati abinda ake bukata abinda ake so shine a zo ayi sallah idan rana ta fito wal mutalabati idan kuma an nemi liman yayi wala ta ta'khiruha an zalika baya kamata a jinkirta sallar idi daga wannan lokaci kaga a malikiya kenan ba ibn abidin al-hanafi ya faɗi a cikin hashiyar sai yake cewa me da ake cewa qadra rumhin dinna sai yace qadra rumhin huwa 12 shibra shine dani 12 kaga dani na ya kai inci nawa mani haka rabu rabu hula ko kusan rabu hula ce inci shida da hannun matsakaicin mutum to ya kai haka a sararin samaniya ga waɗanda suka iya aunawa sha biyu daga lokacin da rana ta fito ta gabar ta yi sama to iya aunawa daga fitowarta daga gabar kwatankwacin tsani sha biyu shi ne ake ce mishi ƙadara rumhi kenan ƙadara rumhain ya zama nawa kenan shibiri ashirin da hudu shibiri ashirin da hudu tsani ashirin da hudu an ce nan tsani sha biyu to an kasa su ya zama nawa kenan ɗani ashirin da hudu wannan mafi yawanci sai wanda suka iya aunawa su za su iya gane walmuradu bihi waqtu hillin nafilati abin da ake nufi dai kawai lokacin da ya halarta a nafila bayan an hana ai farko manta hadisai da yawa sun zo sun hana cewa ai sallah bayan an gama sallar asubahi ko hatta rana ta fito shi sa su malikiya ma suka zaɓi cewa hatta rama rakatul fajri ba a yi sai idan rana ta fito to amma hadisi ya tabbata annabi ya tabbatar da ana ramar ka atal fajr da zarar an gama sallar asuba ya tabbata a hadisi ta a sunna ta tsiririya sannan ya tabbata a sunna kauliyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ya halatta ai sallar rak'atan fajr da zarar in mutum bai samu damar yin ta kafin ai sallar asuba ba da zarar an gama sallar asuba amma su malikiya sai suka zaɓi ke bayan rana ta fito saboda zai su nuna maka cewa wannan lokacin shine ya halatta a yi sallah to daga cikin halarcin har da lokacin sallar ibi daga lokacin sallar ibi ke fara in ji su sun makana sannan sai ibnu abidin yake cewa tambihun fadakarwa yundabu ajiyar azha an so idan sallah babba ce a gaggauta ta alfitri الفطر ليؤدي الفطرة الفطرة sannan ita kuma sallar sallah karama ana son a dan jinkirta ta saboda mutum ya samu damar dan cin abinci ya samu damar cin abinci da kuma sauran abubuwa da ake bukatar a yi kafin a tafi idi haka ibnu abidin ya faɗi a cikin hashiyarsa hadihi ba'd al-aqwal allati fi waqt salati daini waɗannan su sune wasu batutuwa guda tara da muka iya ciro su da suke batu akan sallar idi ويمكن تلخيصها في هذه الأرقام الآتية زي يوام تقيتاكم غير يسوى شموة أن النبوب نفرقوا أن وقتها بعد طلوع الشمس كسن جمع لمن من تنتجع تنتوى أنا ينسلت إني بايرانا تاجد كسن أكون كلا جب كسن هكي أي بعد وقت النهي باين شري باين لوكة هن يا أوتي نبي اختلفت أقوالهم فيما بعد طلوع الشمس to amma bayan ranar ta fito sai suka sai maganganun su suka dan saba fa ta bara hu ba abuhum bi rumhin wasu suka ce da mashi daya Ko ba abuhum bi rumhain wasu suka ce mashi biyu Ko ba abuhum zaka mu irtifa'a wasu kuma suka ce sai rana ta daga Ko ba abuhum at-tabayyuda wasu kuma suka ce sai rana ta haske haka maganganun malaman nan suka ta kabawa nan ko amma dai dukkanin sun ce ba a da ulu ishamsi na uku istahabba ba'dhum tafkiraha bi ghadd an-nazri an kawniha fitran aw adha wasu daga cikin malamai in muka koma maganganun su za mu ga cewa sun so a gaggauta sallar idi ko karama ce ko babba ba tare da an bambanta ba na hudu nadaba ba'dhum tafkiran nasi duna al-iman wasu kuma malaman daga ciki sun so cewa mutane su gaggauta amma ban da liman kamar ibn qudamah al-maqdisi kenan ko nabiya istahabba ba'dhum tafkir al-adha wa ta'khir al-fitr wasu kuma malaman sun so a gaggauta sallar sallah babba a jinkirta sallah karama na shida zakara ba'dhum anna waqtaha huwa waqtu tabayyud ash-shams wasu kuma malamai suka ce lokacin ta shine lokacin da rana ke haske ta fari وجمع ابن عابدين بين قولهم تبيض الشمس وقولهم عن ارتفاع قدر غمه قدر غمه سي ابن عابدين يحدى مغنغننسو da wanda suke cewa hatta ta biyar da shamsu da masu cewa ba da lirtifa'i kadara rumhin ke ya ce fala mu bayan na tabai rahama da abu ɗaya idan aka ce kadara rumhin da masu cewa bayan rana ta ɗaga kudin maganganu ɗaya ne in ji ibn adilin al-halafi abu na bakwai anna waqtaha yamtaddu ila zawali shamsi ala ad in mun lura za mu gama da wannan suna nuna cewa in an ɗauki al-waqtu daruri to sallar idi na kaiwa har zuwa ne har zuwa lokacin da rana za ta yi waye sun waɗannan sune ne da malamai duk su wacar ji mai za a rinjaya Bihada, hada na rigumani na nasfati wa yambu a nasdaƙi wa huwa tarjihu ma asibata kula adilata shari'a yanzu ne muka kawo inda muke son muje mu sha ruwanmu mu koshi shi ne mai mu tabbatar da abin da dalilai suka tabbata fa na kulu sai mu ce إن التذكير بصلاة العيدين هو الأفضل من تأخيرها فدي أي سلر إيدي دوري توشي فتيد أجنكرتها وذلك للأدلة الآتية وأن نسوي دليلين كما حكى الأول دليل نفقه أن صلاة العيدين واجبة أن تبتغ من أبايتي وسلر إيدي واجباتي كما سبق كمن يدي قباتي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه annabi sama ya faɗi a lokacin da abdullahi dan mas'udu radiyallahu anhu ya masa tambayoyi daga ciki yake cewa wata me yaji manzal sun ce as-salatu ala waqtiha ay salla akan lokacin duk da ibn zaqiqi a cikin al sharhin umdul akam da yazo sai yake cewa a cikin wannan hadisin babu dalala akan cewa farkon lokaci ake yi to amma dai yana nuna a yi a cikin lokaci kuma a cikin lokaci wani lokaci ya fi farkon lokaci wata da kudu salatu da idai ne fi umumi don fi sala sallar idi ta shiga cikin ganewar faɗin amir sama da ya ce mai a salatu ala waqtiha kaga ai Allah fa'idantar da ta'awun huwa an tufidu kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kan ahimi in ji sa'ad wa’al tufidu kullafin umuri in ka samu al ta istigrafi a cikin suna ko suna ne jami’i ko suna ne kwara ɗaya to tana fa’idantar da ganewa tufidu kulla kamar kullu aka ce illa iza wuji da mukhassisun idan ami ya zo to baka ka keɓe wani abu har ka samu abin da ya keɓe shi wa huwa rai umar tudin fi al'adillatin na fiye ta sahiha ba a samo dalilin sahihi dalili sahihi da ya ware cewa a jinkirta sallar idi ba wala shakka na awwal alwaqti khayrun min akhirih kuma babu shakka lalle farkon lokaci ya fi karshe alheri lidha sammu al-awwal mukhtaran wal akhir daruriyya shi yasa lidha sammu al-awwal mukhtaran wal akhir daruriyya shi yasa malaman fiqh suke ce ma lokacin farko da mukhtari lokaci na biyu kuma suke ce masa ne daruri الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فدن الذي صمد يتي يا الله جاء بند الأمة تاتي تكين صفة صفة دستاتي ويا الله كمك البركة أتكنس حديثي نسليه الإمام أحمد يابوي توشي بالا أسبانيا إن جمتاشي سيتي وحسي أتأكسي وهذا دعاء جامع لكل ما فعلته أمة النبي صلى الله عليه وسلم wannan addu'a ce da ta gama duk abinda annabi sallallahu abinda al'umma annabi sama ta aikata shi da wuri illa bi ma khassahu dalilu sai idan akwai dalilin da yace wannan abun ba a san yi shi da sauri in an ce abu kaza ba a san yi shi da gaggawa to ka jinkirta shi shi yafi kana da dalili khas kenan amma in ba ka da shi to kowane abu za ka yi ka yi shi da sassafe yafi kuma sai ka ga abin nan a waƙiɗiyan a faruwa Allah ya fi masa albarka in makaranta tashi ka tafi ka je ka yi karatu da wuri sai ka ga rayuwar ka tafi albarka in kai tela ne ka tashi da zazzafa ka fara ɗinki sai ka kai ɗinki da yawa kafin rana ta ke duk abin da dai kai da sauri da sassafe ya fi albarka walam mujad dalilun sahihun yukhassis salatal idayn babu dalili sahihi da yazo ya ware sallar idi a matsayin cewa ita ba a san a yi ta da wuri ba ta shiga cikin wancan addu'a ba dalili na uku in ƙaunin sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sama da yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an musalliya. farkon abin da za mu fara yi yau a wannan yinin namu shine mu je ne sallah al-imam al-hafiz ibn hajar yace وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في هذا في يوم العيد بشيء غير التعهد للصلاة والخروج إليها wannan hadisin na nuna cewa ashe ba a so a ranar idi ka shagalta da wani abu face gaggawa da shirye-shiryen sallah da kuma fita zuwa gare ta idan aka tashi ranar idi to abin da ake son a shagalta da shi shine kawai shirya fita in ji ibn hajar wa min lazimihi daga cikin abin da wannan ke lizumtawa cewa ba a son a shagalta da wani abu a ranar da safe idan ba shirya sallar ba Allah yuf'ala qablaha shay'un ghayruha ka a aikata wani abu a ranar kafin sallar faqtaba zalika tabkiran ilaiha wannan kuma yana nuna cewa kenan aje a gaggauta a yi saboda a sallami jama'a kowa ya dawo gida sauran abubuwan da zai fi mai ci gaba in jiwa in ji ibn hazm الرابع دليل نهض حديث عبد الله بن بصر hadisin abdullahi bin busur ranar da mai hudu ba a nan ne kuskure na ce busur na abdullahi ne ka kalilin suna haka na faɗa a larabcin da na zo kuma faɗi da hausa ma haka na faɗi kuskure ne abdullahi bin busur shi ne sunan ni da na tashi na ce busur na abdullahi kamar yanzu za ka faɗi suna na ne ke ka ce lawal bashir kaga yanzu zan ce ba haka ba ne sai dai a jami'a ne can da suke canza wa mutane suna saboda boko kawai shi ke na ce a ta farkonka da sunan babanka Eh? wai shi ne ma girmamawa wai american in suna zan su girmama ka shi ne zai su kira ka da sonim ɗinka eh. idan ɗan america na son ya girmama ka da sai kira sunan babanka wai ya girmama ka ce kawai eh lawal wai ya gani lawal kawai wai ya girmama ne su a america haka suke wai ka'idar su shirman su mu ku huduhum li aba'in ba aka ce li aba'in ba bi aba'inin ba huduhum ko ba haka bane wa huwa asrahu dalilin ala dalik duk a dalilan da suke nuna a gaggauta sallah to babu dalilin da ya kai wannan fitowa ba yau hadisin abdullahi bin musa wannan hadisi malaman hadisi ga shi a ƙasa na fitar da shi nake cewa imamu abu dawud ya fitar da shi ibn majama alhakim a cikin al-musadrak albayhaqi a cikin asul kubra mala albani ya ambace shi a cikin irwa ulzahid a cikin juz'in sa na uku bugun al-maktab al-islami wato bugun zuhair shawish kenan bugun shekara ta 1405 1985 a miladiyya sannan imam bukhari ya ambace shi a matsayin mu'allaf amma al-hafiz ibn hajar a cikin aikin da ya ma mu'allaqat na bukhari littafin sa taglifu ta'liq ya fitar da shi kuma ya ambaci duka waɗanda suka ruwaito shi da isnadansu to shine abdullahi ibn busr riwayar ta gashi daga almajirin sayyid ibn khumairi ar-rahbi yake cewa kharaja abdullahi ibn busr sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn busr ya fita kuma shi sahabban annabi sallama ne ina ya fita ma'an nasi tare da mutane yau mai idi fitrin au adha ko dai ranar karamar sallah ko babbar sallah fa an kara ifa'an imani ya zauna ya jira ya jira liman bai zo ba sai ce ya za ya ce liman ya rika jinkirta sallah fa an kara ifa'an imani sai ya musa ya za a yi liman ya rika jinkirta sallah wa qala sai ce mana inna kunna ma'an nabi sama qad faragna ta'ata ce wallahi da annabi salama a wannan lokacin mun riga mun manta mun gama yi hadi wannan lokacin wa zalika hina tasbih wannan lokacin sallar walhati haka nake yin sallar idi ya zama na annabi salama amma ga shi yanzu wannan limamin ya zaji kirta mana rana ga ta fito ta tsanda tana ta gaza goshin mutane da kuma sallar idi ana yin ta ne ba a rumfa ba ana yi ne a aljabbala a asfahara ana yi ne a filin allah shi ya sa mala albani rahmatullahi alaihi a lokacin da yake da rai a siriya ya zama rigima su a wajensu yin sallar idi a masallacin juma'a shi ya fi mala albani ya tunci kansa a irin waɗannan wahalhalin ya sha wahala ya rubuta littafin salatun idaini fil musalla fi sunnatu kan karamin littafi ya ce wallahi kamar ya kaddara haka taken littafin wallahi sallar idi a filin idi ba a cikin masallacin idi ba wallahi shi ne sunna a filin Allah ake rana ta tsandare wani zubin a samu maruwa ruwa ya tece duk ga abubuwa sai rikici ko shi ne sai yi haka ibnu hajar da ya zo wannan hadisin a cikin fatul babu sai ya ce ai su ba haki wa hiya nafilatu lokacin da ake sallar idi shine lokacin nafila وذلك إذا مضى وقت الكراهة أنا ينسل الإيدين إذا اللوكة كرهنشي دعك هنا أي سلة يلوشي وفي رواية صحيحة للطبراني ابن حجر البامية البارية أنسامو رواية لسكي سكين المعجم الكبير مع الإمام الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى شن أنشي وذلك حين التسبيح to shi a riwaya Imam mamu tsabarani a cin alkabir sai yace ce wa zalika hina tasbihin duha a lokacin da ake yin sallan nafilan walha yanzu da za ka tambayi mutum masu tsara walha su tarin karfe nawa mutum yake yi in kuma ba walha ba ka ɗauki sunnar da ake yin ta sunnatu firaqin masjidi ba'da subh annabi sama hadisi sahihi ya tabbatar da mutumin da ya gama sallar asuba ya samu waje ya yi azka ya yi ta azka haske da rana ta fito da rana ta fito da zai fita masallaci sai raka'a biyu manzal sun ce ta kana lahu ka ajri hajjatin tammatin tammati za a ba shi ladan mutumin da ya yi aikin hajji cikakken aikin hajji hajjajin talakawa a wata riwayar ta kana lahu ka ajri umratin tammacin tammacin za a ba shi ladan umara cikakkiya kaji umara talaka ba ko baka je umara ba za ka yi umara a nan masallaci za ka yi a masallacin ungoku an gama sallar asibani zauna a masallaci kai azkar da ake na bayan sallar asibani kai azkar da ake na safiya sannan ka zauna ila ka ci gaba da karatun alkur'ani rana ta fito karfe nawa rana take fitowa ga lokacin kusa kusa ne to daga wannan lokacin ne aka yi halatta a yi kuma wannan lokacin shi ne ya fi a game da waɗannan bisa waɗannan dalilan da aka ambata sai Ibn hajar sai ya kawo daga wani babban malami da ya shargin bukhari tun can da ibnu babba kusan sharhin ibn babban na ibnu bukhari ba a buga shi ba sai yan shekarun bayan nan ya kai goma sai yan shekarun baya bayan nan kusan wasu malamai suna ganin 2005 aka fara buga shi da can kawai makhdufi ne duk malamin da ka yi amfani da shi ko yi amfani da makhdufi wato rubutun hannu wanda biya na cin ci gaban zamaninmu da alkhairan da Allah ya mana abinda da magabatan mu ba su da shi mu kuma sai gashi Allah ya so ka kama duk ibn hajar sun kwafo waɗannan maganganun ne da rubutun hannu wani rubutun ba ka ɗauka ba za ka iya gane me aka rubuta ka ga rubutun sai ka san na yadda ba da bani amma haka suke shi za su ke gama rayuwarsu da makanta idan su karewa yake littafi ne ke cinye idan su je su makanci sai ce ibn battal ya ce ajma'a al-fuqaha a anna al-eid la tusalla qabla tulu'i ash-shams malaman fiqh gabaki ɗaya na duniya sun yi a kan cewa ba a sallar idi kafin juma'a ta fito kafin rana ta fito wala inda a haka nan ba a yi daidai lokacin da take fitowa wa inna ma ta juzu inda jawazin nafilati yana halatta ne a idi a lokacin da nafila ta halatta wato bayan rana ta fito ke ita rana da kake ganin ta sai kama rayuwar da sai kama da ta yara sai kama da ta dan adam sai kama da rayuwar dan adam ya ɗan adam yake fara Allah alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an to haka rana take faɗuwa take take in ka kalle sai ganta tana fitowa a matsayin jaririya in ka hango ta za ka ganta jajajir haka za ka ga tana ɗagowa tana ɗagowa tana ɗagowa to duk wannan lokacin bai halatta a yi sallah ba domin daidai lokacin ne mushrikai masu bauta mata suke zuwa su je su sujjada in ka tafi inda suke bauta daidai lokacin za ka ganta sun tafi sun je sun duk dukkusa mata suna sujjada tare da ita to shi yasa sai aka ce kan me ibada a wannan lokacin haka nan lokacin take faduwa lokacin faduwar ta zaka ganta ta koma da irin wannan ja ja fitowar to shi ma wannan lokacin an hana ayi sallah a lokacin domin lokacin masu bautatta suke zuwa su je su mata ban kwana su je su faɗi su mata sujada kuma musuluncinmu yana san mu zama muna da tamayyuzi muna da bambanta da waɗanda ba mu ba a komai namu ya zama mun bambanta da su shi yasa sai aka hana mu ibada a wajen amma da zarar rana ta fito ta hau sama to daga wannan lokacin an saki hani halatti ya zo ya halatta a sallah kuma lokacin aka fi son a sallar idi sai muka ci wa yu'ayyidu hada daga cikin abin da ke karfafa wannan tilkal asaru lati a. waɗannan asarkan da muka gabatar da su a lokacin da muke kawo batutuwan malamai magabata a game da lokacin sallar idi ka ibn umar radiyallahu anhu ma kaman asarin abdullahi ibn umar wa sa'id ibn musajjib da asarin sa'id ibn musajjib wa ghairihi da makamantansu min annahum kanu yaquna ila al-musalla min salati subh cewa saboda su gaggauta sallar idi sun kasance tun daga sallar asuba sai su wuce kawai ta tafi filin idi مسألة مسألة هل هذا التذكير يختص بعيد الأضحى وحده أو يشملهما جميعا شو ونن جاكو تاور تاتا تسلغ إيديك أغماتي هو عدك دي دم بلا أغما سيمك سي لقد ذهب إلى الأول علماء أنسى موسى ما لميد سكت في هكا حكا واحتجوا بحديث سي قف هجا جوانا حديثي لكنه ضعيف جدا سيدي ضعيفي kuma da ifancin sa mai rauni wa marwiyun an abi al-huwayriti anna rasul sama kataba ila amr bin hazm na huwa bin najran cewa annabi salama ya rubuta wasiƙa zuwa ga amr ibn hazm ɗaya daga cikin sahabbansa a lokacin ya tura shi zuwa garin najran yace masa wai ajjilil al-adha ka gaggauta sallah babba wa akhiril fitra sannan ka jinkirta karama wa zakirin nasa ka yi ma mutane wa'azi qala bai bayhaqi al bai haƙi da ya kawo wannan hadisin a cikin as kubara kubra sai ya ce hada mursalun wannan hadisin mursali ne wa qad talabtuhu fi sa'ir riwayati na nemi wannan hadisin iyakan nema a sauran riwayoyi bi kitabi ila amr ibn hazm a wasiqun da aka ce manzo da sama ya rubuta mu amr ibn hazm falam ajidhu amma ban sama ba wallahu a'lamu Allah shi ya fi sani in za ni mu bai bayansa malaman hadisi sun sabbata da cewa hadisin da ke bambanta tsakanin sallah karama da sallah babba a wajen jinkirtawa ko gaggauta hadisi ne da yake kaga hadisi da yake ko la ta kuma bi hujja shi yasa ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul gazzazi yake fadi a cikin littafin sa tamamul minna fi fiqhil kitabi wa sahihi sunna yake cewa wa zahiru anna hada amun fi idil wa idil adha abin da ya bayyana a gare mu gaggauta wannan da sallar idi babba da sallar idi karama da ɗaya ne bi khilafi ma yuzunnuhu al-ba'd bi at-tafriq bainahuma sabanin abin da wasu suke zato na da raba tsakanin su fa yarawna ta'jil al-adha sai su ga cewa a gaggauta sallar sallah babba wa ta'khir al-fitr sannan kuma a jinkirta karama illa dalila ala hada at-tafriq fi ma a shekul gajjabi ya ce ban san wani dalili da yake bambanta tsakanin su sai muka ce mu kuma illa an da hujjatar ladina farraku bai nahu ba. sai dai in fa an kalli hujja kuma waɗanda suke raba tsakaninsu kad ta kunu tabarata. zai iya yiwa a kula da ita ala tariqil maslaha abadi na maslaha ba abadi na nafsi ba ne maslaha abinda zai zama gyaran rayuwar mutane ne abinda zai sa su ba za su sha wahala ba abin da zai zama zai zama musu da sauki abin da zai samu musu rayuwarsu ta inganta shi na ake masa maslaha وهي التعجيل في da ta الأضاحي مصلحة جسسة أكتي أجد وتسلغ تسلى ببا saboda a dawo a yanka raguna kuma malaman fikihu da yawa sun tafi akan cewa an fi son mutum ya ci daga layyarsa to aka jinkirta ni nan buga misali da kaina na taba kaiwa karfe ɗaya ban karya ba sallah ba saboda ina jiran sai an yanka rago sai na yanka rago na bayan na yanka rago a fede sannan in yanki wani abu daga ciki in je in bada a gasa mun sannan in ci sai da na kai wajen daya ni ba azumi ba sannan dalilin da ya jamu wannan shine tsakanin da Allah ban dawo masallacin idi da wuri ba sai in kai sha ɗaya da rabi ban dawo ba in ka je lokos kawai wani zubin a mashin kake kowa a keke kawai sai ka ga doki na zubo ma miyau ka haɗe da doki wani zubin ma doki ne tutsu ne ne harbe ka to kaga wannan jinkirtawa ce ta jawo haka to a yi da wurin ashe akwai fa'ida sannan wata akhir fil fitri li taqdim zakatil fitr sannan kuma a gaggau a jinkirta sallar sallah sallah karama shi kuma saboda saboda a iya fitar da zakafin da kai kun ga maslaha kenan wal gada'u qabla al khuruj sannan kuma a ci abinci kafin a tafi kaga mutum maslaha amma ba a kafa hujja da wancan hadisi hadisin amru da hadd hadisi ne da'ifi jidda la taqum bihi al hujja ba zai ba hujja bane shi amma in an dawo min babin maslaha to babu laifi a bada fatawa da haka a babun ne maslaha ita ko maslaha tana ina wani zubin in an samu nasi ya ci karo da ita to za a wuyar da ita masalihu tadkiri bi hafi asrina wa baladi a garin mu nan na Zariya, shin bayan waɗannan dalilan akwai maslahohin da suke nuna cewa a gaggauta sallar sallar idi laqad malaman mu na usul fiqh suna cewa a gaba gaba Imam Shafi'i fa haythu ma wujidat al maslahatu fa tamma shar'u Allah duk inda akwai maslahatu na shari'a Allah domin Allah da manzansa basu su fatan mutane su je su kai cikin ku dibibi sarasa su kasa fitowa kullum shari'ar musulunci tana tsora mutane ne akan abin da yake gwada da ne kyakki wanda babu matsala a cikin su al'allama sa'adi rahmatullahi alaihi yana cewa dinu mabni yuna alal masali sai fi jalbi ha wa dafi lil qaba'i addinin musulunci an gina shi ne akan maslaha a jawo maslaha sannan a kunkule ma mutane banda sai abin da zai zama mummuna ne ku shari'a ba ta san shi a cikin al'umma laqad kana hunaka masalih tujlabu fi at-tabkir bil 'idayn fi asrina hakika a zamanin mu akwai maslahoci da suke nuna ya kamata a gaggauta sallar idi wala siyama fi baladina musamman ma a garin mu na ويمكن سرد هذه المصالح في النقاط za mu iya. lissafi waɗannan maslahohin a waɗannan ‘yan nukudodan maslaha ta farko an na ina ba'i da su masallacin idin mujin nisa gare shi kaji da nisa ko ba nisa kaji ba ci kaji ma sannan lokacin da nisa ko ba nisa da nisa wala yumkin wusulu ilaiha illa ala al-maktubat so tari ba za ka iya kaiwa ba sai akan abin hawa yanzu mutum saboda ya tsabbaka sunnar manzala su sama cewa bai taɓa tafiya a indiya abin hawa ba sai ya kama hanya ya tafi lokos ai zai ji jiki ko ba haka bane ko ba jin jiki a ciki lokos kilomita wajen nawa ne an daga su malam zai iya kaiwa kilomita bakwai ko ko shida kilomita nawa an da tafi lokos daga nan cikin jiki zai kai da ko bakwai kage da wahala da وقد تلتهم الشوارع الموصلة إليها لكثرة المركوبات sannan tituna sukan cakuɗe a samu gosulo saboda yawan ababen hawa fala ya tilo insanu illa fi waqtin mutaakhir sai ga mutum ba zai iya kaiwa ba sai lokaci ya ƙure wa kad tafutu salatu kai har sallan ma wani zubin mutum ya karasa shekara biyu da shekaru biyu da suka wuce ina munna na da daga indiya zan zo in yi sallah a najeriya na iya da in yi sallah a indiya wallahi muka zo muna kallo aka gama sallah ba mu samu sallah idi saboda gosu muna kallo ba mu samu sallah idi rama a cikin mota to kaga wannan misali wannan ne misali ne waki da ya faru da muna kallo aka yi sallah idi ga mu a mota amma ba za mu iya fitowa mu je mu shiga sallah ba kuma ni kaba tana ciwo da sanda ma nake tafiya a lokacin ka ga yau za ka matsa maka sai sai na huga da gudu saboda in samu sallah in ji kuma in ƙara san guje ba na biyu maslaha ta biyu anna hunaka man yuqimuna al-mawatib al-malakiyyah fi akthar ash-shawari akwai sarakai da suke tsaida hawa a waɗannan ranakun fatamtari bi khuyulihim sai titika titina su cika da dawakansu fala ya kadu al ya yasiru fi ash da bi suhulati mutum ba zai iya kaiwa zuwa ga masallacin idi ba a cikin lokaci a cikin to in aka yi da wuri kafin su fara fitowa kaga an rai na uku an yi akirun nasu a zahihim hatta ta kadu shamsu ta zuru wa lam yuzahu wannan jinkirtawa na jawo mutane su jinkirta yankalan layyarsu har kusan rana ta zawari walam yaqta'u in fi dhalika al-yawm sannan kuma kamun bakin da aka ce yi ba su karya shi ba a wannan ranar wa dhalika li bu'di wata musallayat wa ta'khir a al-eid alladaini yusabbibani wanda sabubban nan guda biyu da nisan masallacin da kuma jinkirta sallar na jawo mutane su jinkirta sallar su jinkirta yanka abin layyarsu sannan kuma da cin abincinsu ranar sallah babba kaga wannan ma haka na hudu da ta'limun nasi ala tafkir fil umur idan aka fara yin sallar idin nan da wuri to zai zama an fara tarbiyyar al'umman mu akan ne akan su rika yin abubuwa da sauri wadda al'umman mu yau ta saba duk abin da aka ce za a yi su ka ba kanka ka'ida ka ce za ka auna zuwa tarurruka ka ba kanka shekara biyar daga yau kai shekara biyar kai ta zuwa tarurruka za ka iya kirga tarurrukan da aka iya fara su a kan lokacinsu za ka iya kirga tarurrukan da aka zo za a fara yin su mc bai ba da haƙurin jirkirtawa da aka yi ba saboda ɗabi'a al'ummu ta saba ba ta ba lokaci muhimmanci duk abin da al'ummar mu za ta yi tana son sai ce a cikinsa to in aka sama mutane sallar idin nan da wuri akwai maslaha ta a koya musu yin abu da wuri za su koyi cewa bari su ka shiryawa da hatta yuhassilu ala albarakati allati da'a biha nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in fa'alathu al-ummatu fil bukuri har al'umma ta zama tana samun wannan addu'a da manzala ta sama yayi ta a gaba da duk abin da al'umma ta yi cikin sauri da sakwa-sakko wa gairu hadihi min al-masali shafiyyar lati kajiyar su hagaye akwai wasu maslohohin ba da wasu zai wani zai iya faɗi bayan ba idan sunan da za a ba da dama wani ma zai iya kawo wata maslahar ya ce ai in aka yi sallar idin nan da wuri to za ta samar da kaza ko za ta hana kaza to ai shine maslaha to kaga bayan nasosa da muke da su da aikin magabatanmu sannan kuma ga masala to kaga ashe abin da ya fi shi ne mai yadda mu amsa kiran shugabanni da suka sanya mana cewa za a yi sallar idin nan da wuri mu shirya da wuri sai mutum ya zama ya koyi da abdullahi bin umar ya koyi da sa'id bin musajjib da suka kasance tun daga masallacin sallar asuba kawai sun shirya sai su wuce ko da baka wuce ba daga sallar asuba ne daga sallar asuba sai ka da ka fara shi ana yin sallar asuba sai ka tashi kai wanka sabanin yadda mutanenmu suke yi wani kawai kai kana jin kayi latti za ka tafi idi karfe takwas ko da kwata a da ke nan kamar bara zuwa shekarun baya sai ka kai wani ya fito da singile ke sai yana shakata shi a kofar gida bai jin komai bai shirya ba shi lokacin sai ana turan kila mintota a ta da sallah sai ya guga da gudu ya je wankan da ya ga damar ya yi ya ɗauko kayan da ya ga damar ya sa shi ne yanzu a ita hadari a hanya kwaram sai ka ji ma shi na sun haɗe kwaram sai ka ji ƙarshe wani idan ya tafi sabon gari ne zai yi sallah a lokos sai dai ya fakin a filin su kuwa sai wani ya amsa laliman ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar ila shi zai je na mutum na tamanin da bakwai ne shi ne zai isar masa da kabarar lima saboda tsabagen tsayawa a baya wannan baya cin abin da ya kamata mutum ne ya rika makansa ana bukatar musulmi ya zama a gaba gaba yake a aikin alkhairi wannan shine karshen abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana mu faɗi kuma mu rubuta kawai mun yi ne domin a ɗan haskaka sai a duba littafan manyan manyan malamai da muka ambata a ciki kuma ni aikin da nayi kawai ba ni da wata falala tattaro abin da malamai suka faɗi ne na yi na jeranta su kuma idan akwai aikin da nayi shine danki na yi dankin rubutu in ana ma rubutu danki har san idan mata suka shiga ɗakin malamai su ci danki ne alheri in sun ga littafi to shine wannan danki rubutu ne ne ma na jera kan kawai na danki na jera kai harufa da kalmomi abinda na yi na yi daidai to Allah ne ya sa na dace abinda kuma ya faru na kuskure to ba daga Allah yake ba shedan ne ya tani ne kuskure ne sannan kuma gazawa ta ce ta ɗan adam Allah madaukakin sarki ya kubuta daga wannan kuskura yabo ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe Allah ya salati da aminci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa ga baki daya wa sallallahu sallama baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mun yi abin da shugabanni suka sa mana cewa a fadakar da mutane kamar yadda muka faɗi a farko cewa maksudin wannan shine amsa kira da shugabanninmu suka yi akan cewa a faɗakar da mutane kuma a yi wayar da kansu a kai Allah ya sani ta ranar juma'a na yi juma'a da ta wuce domin ƙila muna tsammanin ya kasance juma'a ta faɗo ranar sallah jibi ke to kaga ƙila ba mu da lokacin da za a sake tunatar da jama'a shi yasa ma muka zaɓi cewa tun a wancan juma'a mu yi bayani a game da hukuncin idi da kuma kwadaitar da mutane da karfafa su kan cewa su amsa kiran fita da wuri da aka yi mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan kuma sai muka gama karfafa wannan kiran da kuma wannan karatun da muka zo muka gabatar yanzu kuma ya kasance mutane suna da wani ɗan abu da aka rubuta takaitacce domin ya iya zama musu dalili da za su iya komawa su duba insha Allah akwai yan uwa ɗalibai da za su fassara da Hausa ga waɗanda suke bukatar da Hausa lokaci ya ƙure ne shi yasa ba iya fassarawa ba da an zo ma da ko kun fassara kun zo da shi yawwa to za a fassara daga baya zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala za a same shi da fassarar sa sai ya zama waɗanda larabcin ya zama ya zai musu tsauri sai su zama sun sun karanta da hausa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma ya saka mu dukkan manya-manyan malaman mu da suka zo suka dafa mana baya kuma suka zo su sa ma wannan zama na albarka da alkhairi ga sunan duka ba sai na ambaci kowa daga cikin su kun gan kun san su malaman mu ne ina amfani da wannan dama in gode musu in nuna farin ciki na da suka samu dama suka zo suka halarci wannan zama namu suka sa mana albarka domin sun zo ne su sa mana albarka to da haka muna fata wannan albarkar da za su sa mana tabiri Allah ya saka musu da alkhairu. to ka ku kama da maganar rigima wai wani mataki ya kamata mu ya ɗauka lokacin da liman ya ninke don kawo hudu ba ta biyu ka zauna ka saurara shi ne domin ne saɓani ake da shi a game da hudu ba ta biyu malaman da suke ganin ba za a yi ba sun ce sarihin nassi bai zo cewa manzon na yana hudu ba biya hudu ba ɗaya yake duk sa an ko cewa yana yin ɗaya a sallar to su kuma malaman da suke ganin za a yi suka ce ai kiyasan ne alal juma'a juma'a kudu ba biyu ake mata to sai suka ce su ma a idi ai biyu tun da ba a samo karar cewa annabi biyu yake ko ɗaya ba sarahata to sai suka ce to su za su yi aiki da kiyasi su biyu sannan kuma suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi ya kama da biyu yake saboda idan ya gama hudu su sannan yakan tafi ya je ma mata wa'azi ita kuma hudu ba mai yake wa'azi su kuma ba su ma mata masu biyu na ko suna yi ɗaya suke biyu suke sun sun yi biyu ba su ma mata kaga abin ke saboda ka abin da ya fi liman ya ɗaya abin da ya fi shi ne liman ya ɗaya ne abin da aka samu cewa babu nassin da ya nuna cewa annabi ya yi biyu sallallahu alaihi wasallam sannan juma'a ta saba ma iri a hukunce-hukunce da yawa ai ita kanta hudu ba juma'a hudu ba juma'a na yin ta ne kafin a sallah ita ko ta yi ce ne malamai sun yi kusan ittifaki ko shibbu ittifaki akan cewa hudubar juma'a wajiba ce sannan ba a surutu ana yi amma ba su ittifaki akan hudubar idi ba mafi yawancin sun tafi akan cewa hudubar idi mustahabba ce wato an so ne so ka da waɗannan dalilan abin da ya fi liman ya hudu ba ɗaya in ya gama sai wuce je ma mata su kuma ya musu wa'azi ya musu wa'azi irin nasu wanda ba sai an masa shiri ba in ya gaji ya abin nan ya ji da tufa ma ya cire alkabashi kage yana nuna ba hudu ba yake ba ce ya cire alkabashi ba wani yaron shi ya rike mai ko to sai je musu wa'azi kai kuma in ka tsinci kanka a masallacin da liman ke yin hudu ba shi. idan ka zauna ka saurari ta biyun ba kai asara ba domin dai kiyasi aka kiyasi kuma yana daga cikin hujjojin shari'a musulunci a usulance da ake kafa hujja da su saboda ka babu asara in ka zauna musamman ba kuma kana miƙe wasu mutane su sama ka wani kallon banza ko a ganka wani ɗan tawaye tawaye to me ranar yi a ganka ɗan tawaye me za ka zo ka yi so da ka zauna an gama shi ke in kuma ka tafi masallacin da ake ɗaya kawai shi ke nan ka huta ka ga ba za ka ke biyu ba balle haka ne a tambaye ni ya zaka Allah mu da kuɗin sarki ya taimake a nan za mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka mu kowa da alkhairi an ce akwai jawabai da za a gabatar to zan miƙa ma kakaki sai ya yi